sai dai mai haƙuri duk da dai yana ce mana akwai alamun za ki iya samun idanunki su dawo amma irin kuɗin da za a kashe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi da kake a wani yanayi ne sai ta sanke kama a kullum fatan mu shine Allah ya haɗa mu da mai zuciya ba mai dukiya ba ni fa ban kare ba ke ma bana so ki kare kin ji makanta mutuwar tsaye ce duk wanda ya maka sanadiyan warkewa daga wannan lalura ina ganin a duniyan nan baka da masoyin da ya wuce kamar su kamar dai yadda wannan makauniya ta yi sa'a da Allah ya rage ta ta hanyar hana ta idanu sai ya kawo mata mai jin kanta au ba dan Allah ma kai ba kenan kai ba ce ka ji ka gani magana dan Allah ai dan Allah ne amma kuma abin da ake duba shine akan ki fa na rasa aiki a da kenan Abdul Malik yanzu ba na son Wai ke Rahina baki da hankali ne me yake damun ki ne? Kaina kalau da raina ba za a haɗa da wanda bana so ba. Makanta Idan Allah ya yo ka makaho ne kai, ko baka makance a ido ba, ka makance a zuci ko a wani fannin. Akwai wanda zaka ga kana son shi shi kuma baya son Akwai wanda kake so shi ko baya son Ala irin kimayen nan ne wanda suke yan mata ƙarya su ba su da kokobo a jikinsu. har na tuna kalmar da ka gaya min farkon haduwa na ni da wai cewa za ka aure ni aiki dai ana cin koriya ba a tunan cikin sa da gaske nake ma makanta biyu daga kamfanin multipurpose concert a yau ba tabbatar da muke mata yarinyar gaskiya ba ta isa man gani ba kullum kuna tare da ita a ce yarinyar nan har ta kai munzalin da za ta rika kwana a waje ke yanzu har daɗi ke ji kina murna iyayenki suna fushi da ke hanyar da kika ɗauko ba kwata kwata ba da za ta bulle da ke bace wai shin kai kana ganin sun yadda auren dole ne makanta biyu jaruman shirin alinuhu rabi'ul kadawa fatisha uma aishatul humaira asama usani baba karami sha'aibu idris lilisko sani garba sk da dai sauran jarumai kai kwaya akwai daɗi fa. Kowa ya ga buri fa da bakin hannunsa ya gan shi kuma sannan dumu-dumu na same ki a wannan harkar ta shaye Kina ganin namijin kirki fa zai aure macen da take gantali? Shi kenan ba zan tafi in wataya ba kamar sauran mutane sai in zauna kamar akuya a gida ko? Makanta biyu, tsara labari, Buhari Isa Ɗandume, shiryawa Hamza Dogo Ɗandago, mataimakin mai ba da umarni ba bangi da bangis. Kai ah, kana nufa har yanzu kana nan? eh tunda sake ta kiran wai ba ki daga fita na gaskiya yafi muhimmanci kan iya dawowa gobe ko gaskiya ne mahaƙurci mawadaci ina ne nan kina nufin a ɗaura min aure na gidan zan zauna kirkiran labari da kuma bada umarni Ilyasu Abdulmuminu makanta biyu Please find a place in your heart to forgive me. Ban san yadda aka na fara son ka ba. Da a ce zan samu karbuwa a cikin zuciyarka. Da a faɗin duniyar nan ba ni da wani farin ciki da ya wuce shi. Some come, some go. The ones that stay with you through everything. They are your true best lovers. Don't let go. Zai hana ki amince ki aure ni. Domin ki kasance cikin farin ciki. Ki ji daɗi a rayuwa. Soyayya kamar ba soyayya siyarwa ba ce ba. A duk lokacin da na so abu, na kan yi lallani domin mallaka. Idan ya gagara na kan iya sa kuɗi. idan kuɗin ba su yi amfani ba na kan iya sa ƙarfi irin ta arnan da. ci abin wallahi ina son ka ni ba ko za ka kashe ni ne arniya ƙarya kike The Palace of Super Hit 3SP International Limited at it again with Fansar Kalas. Fansar ina so ki sani ba zan ba wa ƴata talaka ban haife ki a cikin rufin asiri ba kuma ba ki rayu a cikin rufin asiri ba ban ci da ke na shayar da ke a cikin rufin asiri ba ban ilmantar da ke a cikin rufin asiri ba kin raye ne a cikin zunzurutun dukiya da wadata what is enough for the wise it's not just a movie it's a musical love story based on true life He's a musician who's madly in love with her. Someone, somewhere is ready to kill for her. Give up his life for her. Or destroy her if he can win her love. matar ƙauna. Arzikinka ba za su taɓa sayen soyayya ta ba. Duk soyayya ta ba ta sayarwa ba ce. Soyayya shine ka so a soka, ka samu wanda kake so shine jin daɗin rayuwa din haka kai kuskure. Ku tana gaba The die is cast, the ball is in the court, and the game just starts. Wadda yake tsoron mutuwa shine gawa farko. And introducing the young, strong, vibrant and promising actor, Kamal Yubaba as Kamal, aka the boy with the fastest feet. Gidajensa nawa, motocinsa guda nawa, nawa ke da shi a akam. Fansar Kauna, executive producer Alhaji Ibrahim Musa Dan Kwairo, Sarkin Samarin Tafa. Producer Ibrahim Yamu Baba. Story Kamal Yubaba. Screenplay the creative writer and interpreter of the moment, Abdullah Yahya Fansar Kauna, directed by the specialist Abubakar S. Shehu. Why one? Kamal Come on! <laughs> you know I am a tiger. If you mess up with me, die yourself dead fansar ƙauna ga inji a kunne bayan kuma ko ina da wuta ko baki sa an kawo wuta ba Rehan takardar nefa ne da suka kawo bil su ce wancan watan ba a biya su kuɗin ba na wannan watan ma ba a biya su ba shi kuma wannan mukullan da ke bani shine ban gane ma'anar bani su ba na baka ne domin ka rufe gidanka ina so zan tafi gidan na rayan kin san karfe nawa ku yanzu sha ɗayan dare fa ko me zaki da kya bari sai da safe ya kamata duk abin da zaki ki riga da hankali ai ni tuni hankali na ya bayyana a jikina na kuma gane a wani hali nake ciki yanzu haka ni da burin da ya wuce na fita daga cikin wannan bakar rayuwar wanda babu haske ko kaɗan a cikinta kin san me bakin ki yake faɗa kuwa ko ku kawai faɗa kiki abin da nake faɗa ƙarya ne ƙarya ne abin da na faɗa me farin ciki na a cikin gidanka faɗa min kaso ɗaya a cikin farin cikin ma'aurata ba na samun ko ɗaya ka kulle ni kamar wata 'yar fursuna in za ka fita ka kulle ni in ka da ka kulle ni na ce zan yi aiki don ya ɗebe mun kewa kaki sai idan kana zargina me yasa ka aure ni me yasa yanzu na so na dawo zuciya na farin ciki da ta rasa a baya domin kai ba mutum ba ne da aka wadata zuciya na da farin ciki dan haka ina so na bar maka gidanka wai rehan saboda na hana ki aiki shine kike so in sake ki ok ki kwantar da hankalinki kar ki manta yanzu kina dauke tare da ciki kuma kin san ko kin fita aikin gwamnati ba zai yiwu ba dole sai kin haife ki bari idan kika haihu zan sake ki in ya so ki je ki aiki ba aiki ba ki zama gwamnati ma babu cikinka a tattare da ni domin cikinka ya daɗe da zubewa a jikina. Me? Cikina ya zube? Baka ga alama ba? Ki ɗauki akwatin ki fita. Ki fitar mun daga gida na sake ki. saboda hana ki aiki shine zaki kashe dan cikin ki ga akwatin ki dauki kifta Salam na gode, na gode Allah ya saka maka da alkhairi. Kuma ni idan ina da hakinka ina roƙon Allah ya bi maka kadinka. Idan ka cuce ni na yafe maka. Wai? Duniya ce. Cewa ne ka kira ta? To a ayin banda abin ka gani ne ta inda aka hau ta nan fa ya kamata kuma a sauka. Me yasa kake mun haka ne? Ni ba na sa irin wannan shishigin da kake mun. Ko na ce maka kira ta? Gashi da Allah. Ka karba. Ba za ka ansa ba. Karka ka sake mun irin wannan ba zan ansa. Ka ga Saddam. Saddam. bai Allah lafiya dai wallahi tuki nake sai nake ga duhu a cikin idona ba zan iya tukin ba shi na ce bari dan faka in na samu sauki in na ga zan iya in tuka kai kai na gida to bari a kira miki likita mana ya taimaka miki kada ka damu idan na huta idona ya bude insha Allah zan iya kai kai na gida tun ba matsala in kai ki mana ni gidan inda ba wani problem sai in kai ki a kada ka damu idan na samu sauki na ji sauki minti biyu zan yi driving in je gida no kar ki damu is risk a cikin wannan dare ki tsaya akan hanya haka kar ki damu ni ni am policeman na inna lillahi wa inna ilaihi raji bari a je a kira likita a'a kada ka damu tunda na so gida idan na shiga zan sha magani sannan na kira likita na amma ka taimaka ka kai ni ciki wallahi ba zan iya shiga ba jiri nake ji mun yi baki ne manema labarai sun zo ne suna so su hira da mu domin gudanar da harkokinsu no kar ku sake ku yi wata magana da wani dan jarida ka gaya musu wannan umarni na ne kai duk wani reporter da ya kare muku magana ku ba shi lambar waya ta ni na san yadda zan da su okay thank you sir adana kuɗin na yadda ya dace na musu ma'adana mai kyau domin kwana saka su a cikin karamar loka masha Allah haka abin yake ni ku sadan akwai magana nake so mu amma sarrace ina sauraron ka ka faɗa kanka tsaye gaskiya ka kaban mamaki ina hankalin ka yake ya kudin da ba halaliyan ba za mu dauki buri mu saka a kai wannan bai dace ba gaskiya sadam ina cikin hankali na san abin da nake su waɗannan kuɗaɗe da kake gani kuɗi ne kuɗin banza da su da kuɗin iska kuɗin aljanu duk ɗaya ne ko mu ci ko kar mu ci ka sani cewa ɗiban kuɗin nan za a kai su baitul mali kuma mu gashi muna yi wa ƙasa hidima ko muna da bukata to a gaskiya dai ni hankali na yana jikina in kai hankalinka baya jikinka gaskiya ni ba na haka babu yadda za a yi wannan shawara ta ta samu shiga ba halina ba ne to ni an gaya ma halin nawa ne dama ce ta samu Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Officer. Ranka dade Barka da warhaka. Ya welcome. Wato ka matuƙar burge ni da ƙwazanka da haka iya kamo mutum babba mai laifi kamar cuta Sana <laughs> ba komai ba ne <laughs> Amma sai dai wani abu da ke hangi. Ba ka tare da ko kuma jin tsoron irin kaidi ko kicin da za su iya biyo ka da shi daga baya. ka san duk mutumin da ga ya miƙe kafa yana tsula tsiyarsa to hukuma ita ta ɗaga masa amma duk lokacin ta buƙace shi to tana iya samun sa ko a raye ko a mace dole ya zo hannunta kuma ka san gaskiya koyaushe akan ƙarya take da haka duk lokacin da shi eh, mai laifi bai ji tsoron aikata laifi ba so shi kuma mai gaskiya ba zai ji tsoron kama shi ba haka ne ka ce wani abu so haɓe seed mana Um, not really. Um, Tare, okay, good. She's even here. <laughs> Matata kenan. Um, Anna, one wannan police officer ne. Sannan ka dai? Yawa sannan dai. Wato mutum ne mai ƙwazo da kuma jajircewa. Kwarai kuwa, ko jiya da dare ma? Na kalli ana gida da shi a gidan TV. Mm, barin je ko ya kamata bismillah me kake kallo ano ka gane wato irin ka burge ni saboda ka iya samun mace ni nitsatsiya kuma ga kunya haka ne inspector na gode sai an jima me ke kallo tabbai ke nake me ke kallo tabbai ki nake me ke kallo Babu. Babu? Hello? Hello, labai ana ce. Ana, lafiya? Don Allah ina bukatar ɗauki daga gare ka barayi ne suka shigo min gida. Ina ji ya ji ne, ya gudu. Da fatan bai miki komai ba. Babu abin da ya sai dai ka yi haƙuri da kiran gaggawa da ne maka ba komai gidan nan ne kaɗai ce a ciki kuma gashi ba shi ba gida me kuma kike da bukata kuma me ya faru a'a ina zaune ne a cikin falon nan sai na tashi na je na kulle kofa bayan na rufe kofa na dawo na zauna sai na gan shi a tsaye a bayana kamar yadda kake tsaye a bayana a yanzu na ji sai aka yi yaya don haka na baka izini za ka iya shiga duk abubuwan da suka faru a ciki. ranar da ka rabu da ni na waye gari ban ganka ba ni na zaton ka rabu da ni ko in ce mun rabu na gode da wannan kira da kama wannan kira naka na tabbatar min cewa ba gudu na kai ba abin da ya faru tsakanina da ke a wannan daren bai dace ba na ji kunya sosai kuma daga yau ba za mu sake haduwa ba hello yes doctor saboda me shi kenan likita zan zo tunda kana son ganina babu damuwa yau lahadi to sai na zo ana bai faru ba komai ana me faru ne dama likita ne ce na son gani na yana son ganin ki me ya faru me ya gaya miki binciken da muka duba muka gano kina da juna biyu so amma ba wai maganar juna biyun ce ta sa na kira ku ba da alamar kansa ɗinki ta dawo amma kada ki damu akwai wani asibiti a dubai ina da hanyarsa zan so in yi miki hanya ki je ki gan su in allah yadda za ki samu sauki saboda asibitin akwai waɗanda suka fi kima irin wannan cuta taki wadda ta fi ƙarfin taki ma sun warke a asibitin yanzu likita kana gani ina da sauran ragowar lokaci da zan fita yawon neman lafiyata eh to gaskiya dai in ba a hanzarta ba nan da wani ɗan ƙanƙanin lokaci komai zai iya faruwa tabbas likita <laughs> na gode ama ana oh, so da allah baka ji ba da allah tunda na ga kuna da kyakkyawar alaka da ita ina so ka rarrashe ta ka kwantar mata da hankali duk da dai ciwon da yake jikinta ya riga ya ci karfinta ko ba haka ba abinda nake so da kai bari in baka fom din nan idan ta ga za ku iya za ku cike sai ka cike ku dawo min da ita da shi wannan shine fom ɗin asibitin daga ba mu sake haɗuwa da kai ba ban san danganta matsalata da kai sai an ji ba yasa kike yin haka ne na gaya miki dakta ya mun magana wannan tafiyar dubai ya tabbatar min da cewa in kika je zaki samu sauki wannan larurar taki babu abin da zaka iya ma zaka kare ni daga mutuwa ne ko zaka iya sake min sabuwar rayuwa don haka ka janye jikinka ka ɗauke kanka daga matsalata nashi ne zo ga kofa nan kai masa ka fita bari ya shigo na san yi magana da shi wace magana za ka yi da shi ban san ka sa kanka cikin wannan matsalar idan danni za ka yi na gode ka bashi no ki bari ina son masa magana ne akan larurar ki lalle ya mai da hankali akan ki ana ki bude kofar ni ne fa bude kofar yana ta kun kusa kofa ba ki bude ba kuma kin ji ƙara ƙofa eh ina ɗaki ina gyara ɗaki ban ma ji kayi nokin ba wallahi amma kuma yana ji kamar muryar mutum a cikin gidan nan muryawa na ji tambaye ki nake waye shi a'a babu kowa tv ce kawai a kunne ba ƙara tv na ji ba muryar mutum na ji idan kuma ƙara tv ne me yasa ki kashe tv yanzu ni ma da naje je na ƙara shine sai na kashe haba haba bashi kai da ni mana wai karya zan maka ne magana ku da likita babu wani magana tsakanin da likita kuma abokina nazir ya kira ni a waya ga gaya min cewa ganki asibiti hakuna magana da wani eh mm, da na fita shine sai muka haɗa classmate ɗina shine muka saya muka gaisa da shi kuma amma da kika ce min baki da wani alƙawari da likita Ah! ofisa lafiya ne ah no yes eh, ka gane lafiya lau ina wucewa ne nan sai na ji alamar sautin muryan kukan mace so shi yasa sai nake so in duba in ga what is going on ko eh yes ofisa nan gidana ne kuma menene yake faruwa abu ne da shafe ni da na. ka tuko? kaga dukan matarka dukan matarka ya saba ka'ida hukuma tana da haƙƙi a ciki ya kamata ka gafara in shiga in duba in ga me yake me yake faruwa a da ka san da ke kallon ka ah. ina kallon ka kamar mutumin da ya san abin da yake akan aikinsa ashe tunani na ba daidai bane kai ala misir ne kana wucewa ta kofar gidan haka gane cewa wani abu na faruwa a ciki besides wace doka ce ma ta baka yanci da zaka shigo cikin gidana kai bincike ba tare da wani kwakwaran dalili ba akwai nan gaba idan kana so ka shigo gidana ka shigo gidana kai tsaye ba sai ka zo min da irin wannan ba kawai ka zo kanka tsaye shine yalla bai me yake faruwa ne ah, Eh, ba abin da ba abin da ya same ki ba abin da ya same ni sweetheart mu shiga daga ciki ko sweetheart lafiya na ganki da sassafe haka wallahi na zo kamar wani taimako ne kuma kike zaune a waje mu shiga ciki mana kada ki damu na san za mamaki da ganin yadda gidan ya canja miki sabanin yadda yake a baya so bayan fitar ki na sallami lami mai aiki kuma kin san irin yanayin aiki na zirga-zirga ba za ta ni in samu time din da zan gyara gida ba idan kana son wata ba sai a kawo maka ba sai ta ci gaba kafin wani lokaci ko a'a ba na bukata me yasa miki a hannu na yanke ne bari in kawo wani bandeji ko daure miki saboda ƙura kada ta shiga kaga yana cikin ƙaramin durowa a sama na san inda yake kike haka mai hali ba ya taba canja halinsa ki bar shi zan yi da kaina kawo hannu um, menene dalilin da ya sa kika zo guri na takarda aka bana inda nake neman aiki aka ce min mai anguwa ya sa hannu tare da wani babban ma'aikacin gwamnati shine sai na kawo ka saka mu ina bayram wallahi na manta ban zo da shi ba idan da takardar saki kika ka rubuta miki ai ba za ki manta da bayaran ba ko ki ɗauki wayan ki amsa ki ɗauka ka tafi me ɗauka kar ta katse hello sadam ki rike wayan bari in ya zo yanzu zan bashi ki dan yawa gashi hello hello waye Saddam, ana ce, ko na kira ka a lokacin da bai dace ba ne. No, kin gane, no, karki damu bari faɗan me ne mai ke, me. Rehan, Rehan, ina jinki. A'a, idan kana wani uzuri ne, ko dai da bari in kira ka anjima. kar ki damu faɗa mu abin da ke son ki faɗa dama kuɗin da likita ya faɗa ne na zuwa dubai ina ganin kamar sun samu shi yasa na ce bari in kira ka yanzu haka ina gadi ok zan zo ina zuwa sanda iso yawwa so ni na da cima kuɗin ne kika zo da shi jimlatan ba damuwa amma dai takaddun filin yana hannun ki ko ba su hannuna amma na san da suke kuma zan fito da su to amma kina ganin aiwatar da wannan abun ba tare da sanin mijinki ba ba zai zama matsala ba me yasa ba za ki sanar da mijinki ba ni nake son bash ba bash ne yake sona ba bai damu da ni ba kwata-kwata baya kishina baya shiga harkokina bai san da wannan filin ba lokacin da na sai ban sanar da shi ba don haka idan na sai da filin nan ba zai zama matsala ba ba zan rabo ka da wannan matsala ba har in na tabbata zai zama matsala kai kaɗai kake taimako na idan na sa ka a matsala ba zai taimake ni kuma kin gane ko duk da haka ina son ki sanar da mijinki abin da ake ciki saboda kamar yadda kika tuna gaya mini a baya cewar kar ki manta kin taba gaya min cewar baki da kowa a garin nan so yanzu a cikin wannan yanayi idan mutuwa ta riske ki yaya matsayin wannan kadarar taki za ta kasance baki ce komai ba ko kina nufin kin barwa bai tilmani kenan <laughs> so babu damuwa abin da sa nake ta maki waɗannan tambayoyi shine ke su banki idan za ka karɓa abu a gurin su su suke da ka'idodi za su shimfiɗa maka kuma dole ne dama sai sun zo sun ga wani kadara taka wadda ta kai kimanin matsayin iya irin adadin kuɗin da za su baka kuma dole ne sai an kawo lauyoyi an zo an yarjejeniya kin gane ai anya zan samu kuɗin nan yanzu kuwa kar ki damu za ki samu tunda kina da kadara da za ki ba su jingina kuma ni zan zame miki garanto na gode ranar da na je wajensa domin ya sa min hannu a fomina. ina zaune sai wayarsa ta yi ƙara kasancewa ina kusa da waya sai mun izini da na ɗauka ɗaukan da zan yi raina ya yi matukar ɓaci sosai hankalina ya tashi muryar mace na ji a kunne na hakan ne ya ƙara tabbatar min da cewa yana neman mata sai ya da shi yasa baya bani haɗin kai baya kula da ni a matsayinsa na kada ki saurin zarginsa baki sani ba kila abokiyar aikinsa ce ta mishi waya inda ya san budurwa ce ba zai ce ki ɗaga wayar ba a'a a'a sai ya kar mu haka da ke kar ki goyi bayan ƙarya mana akan gaskiya kalaman da take faɗa dole akwai wani sirri a cikinsa amma ina ganin idan da laifinsa ke ma kina da laifin naki laifin a ciki kin gane domin rashin ki kawai zai iya sa shaidan ya tare masa zuciyarsa ki koma gida ki ci gaba da masa addu'a ta nan ne zaki ceto rayuwarsa daga waccan turbar kin ga da kin taimake shi ai ni dai yanzu kam ba na kishi a kan sadam idan ma ina yi na daina batun halakansa da mata kuma sai ya da wallahi yanzu bai dame ni ba ko ya bi su ko su bi shi wallahi kansa ake ji domin farin cikin rabuwa na da shi a yanzu wallahi ya fi mun farin cikin ranar da na haɗu da shi lokaci ya yi da za mu zauna mu tattauna akan matsalar mu mu gyara dukkan mu da suka faru kuma mu kiyaye abin da zai ƙara haifar da irin wannan matsalar a gaba mu yafi junanmu akan wannan dalilin kawai shi ne ya sa ka kira ni wajen nan to in ba wannan dalilin ba me zai sa har mu haɗu a nan Allah dakata mun saurara mun kaji kar ka mai da ni mutune ban zamana inda ka ganni da idona da kunne na duk abin da kake faɗa ina ji kana faɗa ina kalla kana ji ba wani murmushi ko kalamin da zaka yi wanda zai sa na yadda da kai a rayuwana na gama yadda da kai Allah kawai guda ɗaya za ka faɗa min shine zan yadda da kai saboda matukar kana tsoron Allah ba za ka zalunci abokiyar zama ka ba wallahi ah! ya kamata yadda yarinyar nan ta dake ni ma na dake na share ta kawai ita da take mace ma ta iya haɗiye bakin ciki ballantana ni da nake namiji mai zuciyar maza anya kuwa zan iya barinta tun daga shi rashinta ya samun tunani ba dare ba rana gashi gidana duk da irin alatin da na zuba amma yana nema ya zame min kamar kango ko da yake ba ni da tabbacin ko ita ma tana cikin damuwa a yanzu kamar yadda nake ciki dangane da rashinta washin me ma ya ja wannan matsalar tsakaninmu hmm? me zai hana in bar ta ta je ta ci gaba da aikinta in ya so mai zaman mu garan tsaya akan bakana domin idan har na yarda da ta. to ni kam na faɗi ƙasa wanwar sai yadda ta ga dama haka za ta taka ni to amma idan haka ne me zai hana ba zan yi amfani da damar da take na ba tunda na fahimci ana ta kamu da sona na haɗa maka karabu da ni yanzu ba na bukatar duk wani wanda ba zai tsinata da rayuwata daga mutuwa ba yake nufi haka cuta fa ba mutuwa bace sai in kwana ya ƙare kuma babu wani mahaluki da ya sai kare ki daga abin da Allah ya jarrabe ki da shi ki kwantar da hankalinki ki kwantar da hankalinki za ki samu sauki tun da na bar asali na ban taba da na sani ba sai yau gashi yanzu mutuwa tana kawo min farmaki na rasa wanda zai mun iyaka da ita gaskiya ne duk wanda ya bar gida gida ya bashi ana ina amfani na idan har ba zan iya taimaka miki ba look abin da ke so da ke ki kwantar da hankalinki ana wannan ce ce ku ci duk ba shi bane ya kamata mu tsaya mu duba mu ga menene fita. <sighs> ni yanzu tunani na ya ƙare lissafi na ya rushe mutuwa kawai nake jira ko ta ziyarce ko ziyarce ta da kaina <laughs> me yake nufi haka dole ne ki haka mana saboda rayuwar aure ta kulle ki ta hana ki aiwatar da wannan kazamar rayuwar kuma in dai wannan ita ce irin bukatar da ta sa kike so in sake ki to gaskiya ni ne na arziki malam ina jin ya kamata dakata da Allah ba da kai nake ba duk abin da zaka faɗa ba zan ji shi ba taka ce ta kawo ka da haka ni ma ka bani zazzage burina in dai burinka ka ci zarafin wani to wallahi har abada ba za ka taɓa cimma wannan burin naka ba to ke da ke kan mummunar hanya to ina gani da nake saɓaninta idan haka halina yake kafi kowa sani idan ba haka halina yake ba kafi kowa sani saboda kai ka fara zama da ni irin zaman da ban taɓa yi da wani namiji ba hauka da hankali ka fitanin sa a kwakwalwa suke abin da mutane da yawa su gane ba shi ne ajin hauka daban ajin hankali daban kowane bigiransa daban me kake nufi abin da na so daga bangaren ka shine kai mana kyakkyawan zato kuma duk abin da kake nufi ba shine a zuciyata ba wace irin manufa ce da kai wanda ba za ka je ka aiwatar da haka a gaban iyayenta ba in dai har manufar taka ta gaskiya ce abin da na so daga gare ka shine ko da ina aikata wani abu da bai dace ba ga na bai kamata in ɗauka abin da nake aikatawa wanda ke ba daidai ba ne haka kowa yake ba kasafai ido yake iya ganin abin da yake cikin duhu ba amma idan tafiya ce tafiya haske zai bayyana kuma komai za a gan shi ina sanar da kai sirri na shine babban sakayen da ya dace da maka me yasa kike son ki sanar da ni sirrin ki bayan kowane dan adam yana kokarin ya saka ya sirrinsa a zuciyarsa dacewar ka ce ta sa dan sanar da kai sirri na ko da ban sanar da kai yanzu ba na san nan gaba za ka sani wani abu ne haka sirrin zuciya na ne okay ina jinki sanadiyar haduwa na ne da thank you wannan shine dangantaka ta da bashi tun wancan lokacin har zuwa yanzu amma me yasa tuntuni baki rabu da shi ba ba yanda ban yi ba amma hakan ya tattara saboda me saboda ba da wanda zai maye sa amma da zarar na yi gamo da wanda zai amsa ta yi na na sai in rabu da shi Sadam? Lafiya? Me yake faruwa? Sadam, yanzu na tare da na, Muna tattaunawa ne. Kamar wani lokaci kenan? Na gani kuɗi ne a ciki. Eh, abin nake so da ke, ki tsaya ba na buƙatar duk wata tambaya akan wannan magana da zan gaya miki. Wannan kuɗi da na baki. Na baki ne domin ki je ki kula da lafiyarki. so in ya so daga ba za mu tattauna mu ga abin da ya dace dakata sadam ba zan karɓi wannan kuɗi ba dan ban ga dalilin ba su ba babu wani dalili bayan wannan to don me za ka dinga kokarin tusa kanka cikin matsala ka gani zaman ka lafiya ya fi zaman wannan kuɗin amfani a wajena ana na san abin da ke jin tsoro kar ki damu na san duk hanyoyin da zan bi wanda ba zan samu wata matsala ba kina ji abin da nake so da ke yanzu ki je ki samu dakta ku zauna ku tattauna duk yanda za a yi so idan kuma akwai buƙatar gani na ka iya sanar da ni ina maka fatan alkhairi iri-iri kuma zan ci gaba da maka daga nan har zuwa ƙarshen rayuwata ofisa na shiga ofis ɗin a yi sanatar baka na to da yake na ga motar ka na san ba fita kai ba wallahi ashe kana nan na nan a ah, sadam ka ga irin wani tunanin da kake yi ina ganin fa akwai matsala domin ya hana ka sukuni ya kuma hana ka zama ofis ka yi abin da ya kamata kuma shi irin wani tani da ke gani ba wani abu da yake karawa idan ba ya dagula wa mutum al'amura ba hai khalil aini ba wani tunani da zai dagula mun lissafi idan kuma kana ganin rabuwana da raihan ne ya jawo haka rabuwana da raihan ba zai sa ni ba ni da wani alamar yin nadama to ni na san ban zalunce ta ba kullum ita ma abin da ke faɗa kenan so ka kaga ku da kai da ita tunanin ku iri ɗaya ne ta yaya ya za ka ce tunanina da nata ɗaya ne ai ni namiji ne ita kuma mace ai tunanina ya fi nata ai ko da a cikin jinsin mata nake ni dai na san tunanina ya fi nata to ai kullum kai kana faɗar kai mai gaskiya ne kuma baka zalunce ta ba ita ma kuma abin take faɗa kenan shin wai sadam wai da kai da ita wane ne mai gaskiya ne alƙalin da ya fi kowa iya hukunci wanda yake ganin abin da yake cikin zuciya tun kafin ta furta Shi ne zai bambance tsakanina da ita waye yake da gaskiya ranar da za mu tashi a gabansa gaskiya ne Allah ya samu dace amma da Allah ina neman alfarma da Allah ka kashe wannan sigarin mu koma ofis ga kudin nan duk abin da za a yi a yi shi bisa gaskiya da amana haba madan karki damu ba za ta taba yiwuwa ba ma wannan aikin can banza ne ya ma za ki zo da irin wannan magana kar ki dauke ni gara ni ba gara ba ne na san abin da nake yi za ki zo ki dinga gaya wani magana idan kika gaya min abin da ya dace ki gaya min ki ne mu zauna lafiya da ki kin ko saboda haka ki sake tunani gwanda ma kin sauya tunani akan wannan magana domin wannan magana ba za ta taba yiwa ba bash ko ka yadda ko kada ka yadda ba da niyan cutar ka ko cin amanar ka ka ya kamata ki san cewa zuciyata ta daɗe da toshe kunnuwanta daga jin irin wa'annan kalmomin yaudarar naku na mata a baya an sha ni yanzu na warki ba za a ƙara irin wannan ba yadda da ka bani a baya shi nake so ka sake bani yanzu ka ga iya gudun ruwa na wani gudun ruwa gudun ruwa na ki aina ta addini kuma na lura cewa idan ban dakatar da shi ba shanye ni zai yi tsaya ka zo da tsakar dare kake buga musu kofa bawa ka ga katon banza ka buga musu kofa da dare inna lillahi wa inna ilaihi raji'una na yi cikin gidan nan gaba daya ban ga alama wani asibiti ba kuma ainihin gawokin gaba daya na duba cikin kisan da aka yi ba wani alamar sara ko harbi abin da yake nuna intelligently su mutane da suke kisan sun yi amfani da wasu tsoraren hikimominsu yana da wuya a fahimci abin cikin gaggawa ba matsala za mu duba ina ka shiga ne ya faru tun sanyin safiya aka buga mun waya aka sanar da ni wannan matsalar da ta faru kuma ana gaya mani babu wanda na buga waya in ba kai ba tana ta ringi baka dau waya ba sannan na je gidanka kuma na tara a kulle no na je unguwa ne da sassafe wallahi kuma na bar wayan a gida so uga ya buga min waya ka gane ko ya gaya mun cewa akwai yarinya da za ta zo ta yi handling case din nan mace ce kuma ba kowa bace ba illa tsohuwar matarka Raihan. What? Tsohuwar matarka Raihan. Shikenan ma ga ta nan. You are highly welcome. me kake ofis na yanzu sorry um, na zo ne mu dan tattauna wani magana tsakanina da kai ina jinki why not mu zauna ban zo wajen nan don cin zarafi ko tarzaci a gare ka ba na zo ne kawai akan aiki faɗi ina sauraron ki na zo ne ka ƙara min haske dangane da abin da ka sani akan wannan kesin ni ba allah musul ba ne ballatana an ce na san wani abu na sani amma look an turo ki ne ki bincike ne koko kina son ki san me yake faruwa ne <laughs> babu kuɗaya. kasancewanka kawai wanda ya goge a cikin aikin shi yasa nake son haka daga gare ka tun da aka turo ki an yarda da gogewar ki kuma ki sani wannan aiki ne wanda ba a yi sadaka sai an nuna miki yadda za ki idan irin haka ta faru gaskiya ne na goge sosai amma idan magana ya bata maka rai ka yi haƙuri Sorry. ina so na san dangantaka tsakanin ki da su haba yarinya so nawa zan gaya miki wannan magana na gaya miki makotana ne ki dube ni da kyau zan miki ƙarya ne ba ki min ƙarya ba to me kika sani a game da su kamar dai inda na gaya miki maƙotana ne kuma haya suke ba gidansu ba ne mm. sannan ita kuma mai gidanta suna yawan samun matsala ita da shi domin wata rana har dukanta ike baba <laughs> to amma ko kin san dalilin da ya sa hakan take faruwa ma'ana dukan nata da yake yi ito eh duk lokacin da da mijinta ya fita wani gardi yana shigowa gidan ko saboda haka ne yake dukanta ban sani ba domin a daren da al'amarin ya faru na ji wannan gardin yana ƙwanƙwasa ƙofa da daddare na lallaba na bu bayansa na ce bawan allah ya kake buga musu gida da daddare bai mun magana ba sai ni kuma na koma to amma kin san shi shi garin to ina zan san shi to amma duk lokacin da kika ga shi wannan gadin da yake kwankwasa ƙofan nan za ki iya gane shi ai jikin ne ya tsufa amma ido na ras ike shi ke nan ma ka kawo kanka ga mai kwankwasa ƙofa.